وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شابير قوة رجب هجرانا لشكرة دبودة لريهود تلاتين دقايا daidai da 28 ga watan 6 shekara ta 2010 za mu gabatar da bayani na farko akan hadisi na goma sha ɗaya littafin arba'u na hadis na al'imamun nawawi insha Allah an abi muhammadin an karɓo wannan hadisi daga baban muhammad al-hassan bin ali bin abi talibin al-hassan ɗan aliyu bin abi talib sibti rasulillah jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hassan bin ali jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ruwaito hadisin nan na goma sha ɗaya na littafin arba'unan nawawiya sifti rasulillah jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa raihanatihi da yawa malamai suna fassara wannan kalma da cewa kamshi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato alhassan bin ali kamshi ne ga manzon allah kalma ce wadda take da ma'anoni masu yawa sai dai mafi dacewa shine ka ce arziki ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anan raihanatihi arziki ga manzon Allah wannan fassara ita za ka samu cikin annihayatu fi garibil hadisi wal athar littafin ibn al-asir mujallar na biyu shafi na 288 haka nan lisanul arab littafin ibn al-manzur Allah shi masa rahama mujallar na hudu shafi na 288 والريحان يطلق على معان كثيرة يطلق على الرحمة والرزق والراحة وبالرزق سمي الولد ريحانا إذا أكت ريحانته أنا نفن الحسن بن علي أرزقيني كمن الله me yasa ake cewa alhassan bin ali jikan manzon Allah arziki ne ga annabi Muhammad saboda kasancewar shi al-hassan da kuma ɗan uwansa al-husayn ‘ya'yan na na fatimatu zahara radiyallahu anha waɗannan jikoki guda biyu na manzon Allah al-hassanu da al-husainu a ƙarƙashin inuwansu ne arzikin zuriyar manzon Allah ta fito don haka ma'anar raihanatuhu ne arziki ga manzon Allah wanda a inuwar arzikin nan da Allah ya yi wa annabi Muhammad ya bashi waɗannan jikoki guda biyu ƙarƙashinsu ne zuriyar manzon Allah ta yatsu a duniya a ƙarƙashin inuwar wannan arziki ne ake samun mahadi wanda zai bayyana a ƙarshen duniya hadisai da dama sun tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon allah mutum 26 suka ruwaito hadisi akan bayyanan mahadi a ƙarshen zamani sahabban manzon allah mutum 26 kowane ɗaya daga cikinsu ya ba da labarin cewa babu shakka mahadi zai bayyana ƙarshen zamani kuma za ka samu hadisan cikin littafan hadisai guda talatin da takwas ba littafin hadisai ɗaya ko biyu ko uku ba littafan hadisai guda talatin da takwas sun ruwaito hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan tabbacin zuwan mahadi kafin ƙarshen zamani don haka malaman sunna suke cewa hadisai akan mahadi sun kai haddi na attawatu. idan aka ce hadisi ya kai haddi na attawatur ƙaryata wannan hadisin yana ɗauke da haɗari ga aƙidar musulmi ba abin mamaki ba ne mutum ya kafirta idan ya zan yana ƙaryata hadisin da ya kai haddi na attawatur Allah shi kare mu ka duba littafin da ake kiransa a shiratu sa'a littafin wani malami da ake kiransa yusuf bin abdullahi alwabil ya tattaro hadisan nan daga shafi na biyar zuwa shafi na 203 akan haka ne shekul islam ibn taimiyya cikin minhaju sunna mujallar na hudu shafi na ɗaya yana ta'aliki ma wani hadisi wanda al'imamu abu dawud ya ruwaito hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana cikin sahabban nan mutum 26 waɗanda suka ruwaito hadisai akan bayyanan mahadi a riwaya ta abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi akhiri zamani rajulun min waladi a ƙarshen zamani akwai wani mutum da zai fito daga zuriya na manzon Allah ya ce min waladi daga ‘ya'yana akan wannan dalili malamai suke cewa jika yana matsayin ɗa ga ubansa da jika da ɗa darajar su guda ne kaga ya saba ma al'ada ta bahaushe babu wasa tsakanin jika da kakansa babu wasa manzon Allah ya ce ƙarshen zamani wani mutum zai fito min waladi daga cikin ‘ya'yana ismuhu kasmi sunan wannan mutumin zai zama ɗaya da sunana wa kuniyatuhu ka kuniyati alkuniyar wannan mutumin za ta zama ɗaya da alkuniyata ana kira na baban alƙasim hakanan za a kira shi shi ma baban alƙasim in ji annabi muhammad yamla'ul arba adlan kama muli'at jura wannan mutumin a ƙarƙashinsa za a samu mulki na adalci a duniyan nan baki ɗayanta babu wani bigire na duniya wanda ba za a cika ta da adalci kamar yadda aka cika ta da murdiya ba a zamanin wannan mutumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ka huwal mahdi wannan mutumi shi ake cewa al-mahdi shekul islam ibn Taimiyya a cikin minhajus sunna yace innal ahadith allati yuhtaju biha ala khuruj al-mahdi ahadithun sahihatun hadisai da ake bada labari game da zuwan mahdi hadisai ne ingantattu daga bakin annabi muhammad rawaha abu dawud wa tirmizi wa ahmad wa gairuhum malaman hadisai sun ruwaito kama daga al'imamu abu dawud al'imamu tirmizi al'imamu ahmad min hadisi ibn mas'udin wa gairihi hadisin abdullahi bin mas'ud da wasu sahabbai da yawa شيخ الإسلام يأتي كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود kamar misali a hadisin da abdullahi dan mas'udu ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laulam ya buƙa mina duniya illa yaumun da dai a ce babu abin da ya rage ma duniyan nan face rana ɗaya kaɗai kwana guda ɗaya <clears throat> ita ta saura ma duniya la tawwala Allah zalika al annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina tabbatar muku <clears throat> Allah zai miƙar da wannan yini hatta ya kharuja fihi rajulun minni sai wani mutum ya fito ma duniya ya yi mulkin duniya wannan mutumin zai fito daga jikina aumin ahli baiti ko ko wata riwaya aka ce zai fito daga cikin wato iyalin gidana yuwaqi'u ismuhu ismi sunansa zai dace da sunana wa ismu abihi ismu abi sunan babansa zai dace da sunan babana yamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at zulman wa jura wannan mutumin zai cika duniyan nan da adalci kamar yadda aka cika ta da murdiya shekul islam ya ce wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud <clears throat> yana tabbatar da maganar annabi muhammad manzon allah yana ba da tabbacin babu makawa game da bayyanan mahadi duniyan nan ba za ta tashi ba sai mahadi ya bayyana ko da zai kasance <clears throat> rana guda ce za ta rage ma duniya annabi ya ce wannan rana gudan Allah zai miƙar da ita ta yi tsawo yadda sai mahadi ya bayyana ya gama zamaninsa kafin nan wannan yini ya ƙare hadisin yana cikin riwaya ta al'imamu turmizi wa abu dawud mai riwayati ummi salama wa ibn mas'udin radiyallahu anhuma wata riwaya annabi sallallahu alaihi sallam ya ce yamlikul arda sab'a sinin mahadi zai mallaki duniyan nan tsawon shekara bakwai babu wani wuri wanda ke kan wannan duniya wanda bai shiga ƙarƙashin mulkin mahadi in ji fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana sayiduna ali allah shi kara masa yarda nabara ilal hassan in ji shekul islam ibn taimiyya ana zaune tare da sayyiduna ali sai aka ga ya kalli alhassan ɗansa wa qala sai ya ce inna ibni hadha sayyidun kama sammahu rasulullah jama'a kun ga yaro na dinnan alhassan sayyiduna ali ya ce shugaba ne wannan kalma ta cewa ɗana ɗinnan shugaba ne ba magana ta bace magana ce ta manzon Allah manzon Allah ya kira shi da sunan shugaba don haka nake tabbatar muku da wannan kalma wasa ya min sulbihi kuma a ƙarƙashin tsatson wannan yaro <clears throat> zuriyarsa a ƙarƙashinta za a samu rajulun wani mutum yusamma bismi nabiyyikum za a kira shi da sunan annabin ku yashbahuhu fil khalqi wala ya yashbahuhu fil khuluqi yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen halitta baya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen halayya mahadi yana kama da manzon Allah ta wajen halitta da wajen sunansa da alkuniyarsa da sunan mahaifinsa duka sun dace da sunayen manzon Allah amma baya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen halinsa yamla'ul arda qistan zai cika duniyan nan da adalci bayan shekul islam ya kawo waɗannan hadisai a cikin minhajus sunna sai ya ce wa hadhihi waɗannan hadisai da aka samu da yawa game da zuwan mahadi jama'a sun kasu kamar kashi biyu dangane da su galata fiha tawa'if kashi guda daga cikin musulmai an samu sun tafka shirmai ta wajen tsananta al'amarin mahadi <clears throat> sun kai shi mahallin da annabi bai kai shi ba wa ta'ifatun an karuha an samu wata jama'a kuma ta daban wacce ta musanta ma bayyanan mahadi din baki daya suna cewa ba su yadda cewa mahadi zai bayyana ba واحتجوا بحديث ابن ماجه har ma suna kafa hujja da wani hadisi na ibnu maja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la mahadiya illa isa ibn maryam babu mahadi sai fa annabi isa dan maryam shi kadai wa hadha alhadith da'if sai shaykhul islam yace to wannan hadisin da ke cewa babu mahadi hadisi ne wanda ke da rauni don haka bai dace a yi aiki da shi ba al'amari na mahadi babu shakka gaskiya ne wanda babu kofanto a kansa kamar yadda shekul islam ya faɗa illa dai yana da kyau mutum ya yi hattara <clears throat> abinda annabi bai tabbatar game da mahadi ba karka tabbatar da shi sannan karka yadda ka musanta zuwan mahadi ka tabbatar da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi don haka duk malaman sunna ba ma shekul islami kadai ba za ka samu wannan ita ce maganar su tun daga zamanin tabi'ai har zuwa wannan zamani in dai malami ne sananne wanda ke da aƙidar ahlus sunna wannan ita ce fahimtarsa daga ciki akwai ibn kasir akwai littafin da ya rubuta musamman akan alamomin tashin kiyama ana kiransa an nihayatu fil fitani wal malahim mujallar na farko shafi na talatin da ɗaya <clears throat> yana cewa waɗannan hadisai in ka dube su da kyau za ka fahimta cewa ya kunu ismuhu muhammadu sunan mahadi zai tabbata ɗayan biyu ko dai ya kasance muhammadu bin abdullah ko ko ya kasance ahmad bin abdullah saboda kowane cikin biyun nan suna ne na manzon allah muhammadu bin abdullah ko kuwa Ahmad bin Abdullah ibn Kathir ya ce wa huwa min zurriyati Fatima binti Rasulillah mahadi zai tabbata daga cikin zuriyar Fatima yar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma min waladil Hassan bin Ali sannan daga ƴaƴan Fatima din mahadi zai fito ne karkashin zuriyar Al-Hassan bin Ali radiyallahu anhum ajma'in mutane suna kuskure sukan ɗauka cewa alhassanu da alhussaini ɗin nan tagwaye ne alhali kuma ba tagwaye ba ne ba lokaci guda aka haife su ba kamar yadda ake samun kuskure wajen ɗaukan alhassan da alhussaini akan cewa suna ne na tagwaye don haka in ma baka sanya ma tagwayenka ba ana ganin kayi laifi duk da cewa ba laifi bane a sanya ma tagwaye alhassanu da kuma alhussain amma kuskure ne a ɗauka cewa alhassan da alhussein jikokin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tagwaye idan ka duba albidayatu wan nihaya littafin tarihi na ibnu kasir mujallar na takwas shafi na talatin da shida bi sifatu safwa littafin ibnu jauzi mujallar na farko shafi na 758 da hilyatul awliya na abu nu'aym mujallar na biyu shafi na talatin da biyar da al'isabatu fi tamyizi sahaba littafin ibnu hajar al-asqalani na tarihin sahabbai mujallar na farko shafi na 327 da siyaru a alamin nubala mujallar na uku shafi na 245 za ka samu bayanin cewa an haifi alhassan bin ali a watan ramadan shekara ta uku da hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana da shekaru uku a madina aka haifi alhassan bin ali jikansa wato jikan manzon Allah wa wulida al-husayn shi ku al-husayn an haife shi watan sha'aban an haifi alhassan a watan ramadan shekara ta uku kafin ramadan ta shigo ta zagayo watan sha'aban aka haifi alhussein don haka sai ka kaddara watanni nawa ke tsakaninsu malaman tarihi suke cewa tsarki ɗaya ne ko biyu fatima ta samu daga haihuwan alhassan sai samun cikin alhussein don haka tazarar da ke tsakaninsu ba ta da yawa wannan dalilin yasa da yawa suke ganin kamar tagwaye ne alhali kuma haihuwansu daban-daban lokacin da aka haifi alhassan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi ya tauna dabino abu na farko da ya shiga cikinsa shine yawun annabi muhammad ya yi masa attahnik kafin a kawo Alhasan ga manzon allah dama can sayyiduna ali ya masa suna alharbu yaki wakila a wata riwaya aka ce ya masa suna ja'far sunan wansa to lokacin da aka kawo shi ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya sayyiduna ali ya ce ga sunan da ya bashi sai manzon Allah ya canza wannan suna da kansa ya maida masa al-Hasan kuma haka nan ya faru bayan haihuwar al-Husayn manzon Allah ya canza masa suna ya bashi al-Husayn akwai wani yaron ma da aka haifa ana ce masa al-Mufsid waɗannan yara gaba ɗayansu manzon Allah ne ya ba su sunaye annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauki al-Hasan yana wasa da shi yakan shiga masallaci da shi ya zauna majalisinsa malaman tarihi suka ce rubbama massa lisanahu sau da yawa annabi kan sanya bakinsa cikin bakin alhassan sahabbai suna gani yana tsotsan wato harshen alhassan saboda nuna kauna gare shi wanda wannan yana cikin almanaqibul lati in farada biha alhassan bin ali radiyallahu anhu wato wata falala ce wadda alhassan ya samu daga cikin falala wanda sahabban manzon Allah suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi yana wasa da shi ya kama harshensa yana tsotso alhassan bin ali ya sanya hannunsa a gemun manzon Allah ya kama ya ja ya sa yatsunsa yana wasa da gemun manzon Allah sahabbai suna gani ba a taɓa samun yaron da ya samu irin wannan gata kamar jikan manzon Allah ba malamai suke cewa har yakan hau mimbari da alhassan bin ali ya hau mimbari zai yi huɗuba ga sahabbai ga jikansa yana rike da shi al'imamu bukhari ya ruwaito hadisai waɗanda suke gwada irin falala da alhassan bin ali ya samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam misali na farko akwai hadisin anas bin malik <clears throat> wanda anas yake ba da labari cewa lam yakun ahadun ashbahu bin nabiyyi min al-hasan bin ali ba a taɓa samun ɗan adam wanda ya ɗauki kama irin na manzon Allah kamar al-hasan bin ali ba hadisin yana cikin sahihul bukhari babu dan adam da ke da kamanni da manzon Allah kamar wannan jikan nashi alhassan dan sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda sannan na biyu akwai hadisin albara bin azib wanda shi ma al-imam bukhari da al-imam muslim suka ruwaito albara bin azib yace ra'aytu al-hasan bin ali ala atiqin nabi naga al-hasan dan ali akan kafadar manzon Allah wa huwa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu ya Allah ina son wannan yaro kai ma ka so shi ya Allah ina son wannan yaro kai ma ka so shi ka duba sharhan wannan hadisi fathul bari mujallal na goma sha uku shafi na sittin da shida sannan akwai riwaya ta al-imam al-bukhari hadisin usama bin zaidin رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa kana ya akhuduhu wal hasan manzon Allah yakan ɗauki usama <clears throat> ɗan zaidu ya ɗauki alHassan ya riƙe su wuri guda yana cewa Allahuma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah ina son waɗannan yara ka so su mutafaqun alai ga kuma hadisin da al-Imam hakim ya rawaito hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda abu huraira yake cewa la azalu uhibbu hazar rajul ba zan gushe ba ina son wannan mutumin ba da ma ra'aitu rasulullahi yasna'u ma yasna'u bayan abin da na gani da idanuna annabi yayi ma wannan jikan nashi abu huraira yace ba zan bar duniya ba face ina son alhassan bin ali saboda irin abinda na ga manzon Allah yayi masa aka tambaye shi me kaga manzon Allah yayi ma al-Hasan sai ya ce ra'aitul hasana fi hijirin nabi na ga annabi ya ɗauki al-Hasan ya ɗora a kan cinyarsa wa huwa yudkhilu asabi'ahu fi lihiyatin nabi ya ɗauki yatsunsa ya shigar a gemun annabi muhammad babu ɗan adam wanda bai sha'awan a ce shi yayi haka kana son a ce fatar jikinka ta taɓa ta manzon allah sai ga yaro yana waka da gemu manzon Allah wan nabiyyu yudkhilu lisanahu fi famihi shi ko annabi ya bude bakinsa ya shigar da harshensa cikin bakin alhassan sahabbai suna gani sun makala sannan sai yace ce Allahumma inni uhibbuhu ya Allah ina son yaron nan fa ahibbahu kai ma ka so shi a dalilin abubuwa guda uku din abu huraira ya ce ba zan gushe ba har in bar duniya ina ƙaunan wannan yaro ga kuma riwaya ta al-imam al-hakim hadisin abu sa'idin al-khudri yana cewa kunna ma'a abi huraira hadisin abu sa'idin makburi yace muna tare da abu huraira wata rana wannan abu ya auku bayan rasuwar annabi muhammad ana tare da abu huraira faja al-hasan bin ali bin abi talib alaina fa sallama Alhasan ya zo wucewa ya mana sallama faradadna alaihi salam sai dukkanmu muka mayar ma alhassan bin ali wannan sallaman walam ya'lam bihi abu huraira shi abu huraira bai san alhassan ya wuce ba faƙunna lahu sai muka ce masa ya aba huraira hadha alhassan ali wannan fa alhassan bin ali ne ya wuce yake mana sallama qad sallama alaina ya mana sallama kai baka ji ba abu huraira ya ce alhassan ya wuce mu yayi sallama ban ji ba suka ce shi wuf abu huraira ya miƙe bai ce musu komai ba ya garza ya sauri yake sai da ya isa inda alhassan yake ya ce masa wa salamu ya sayyidi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugabana sun maƙala sannan sai ya ce ma waɗanda suke tare da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah yana cewa innahu sayyidun wannan yaron shugaba ne don haka yasa wannan yaro shugabana ne har zuwa tashin kiyama وروى أبو عبد الله الحاكم ila Abu أبو هريرة أيضا والحديث صحيح أنه لقي الحسن بن علي فقال رأيت رسول الله قبل بطنك فاكشف الموضع الذي قبل رسول الله wata rana abu huraira ya zo ya samu alhassan bin ali ya ce masa ina da wata bukata wurinka ka ce maka mecece bukatarka ya ce na taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci cikinka to bukata ta abunka shine don Allah ka daure ka buɗe min wannan gurin nima in sumbaci wurin nan alhassan bin ali wa kashafa lahu ya ɗaga rigansa ya buɗe masa inda manzon Allah ya sumbata kaga kenan yaron bai manta wurin da manzon Allah ma ya sumbatan ba yana budewa faqabbalahu abu hurairah ya sumbaci wannan gurin ya tafi wannan asalin hadisin abu huraira yana cikin riwaya ta al-imam bukhari hadisin abu bakara wanda abu bakara yake cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama alal mimbar na ji annabi sallallahu alaihi wasallam a kan mimbari wal hasanu ila jambihi yanzuru ila nasi marratan wa ilaihi marra manzon Allah ya kalli mutane ya dawo ya kalli alhassan yana gefensa ya kalli mutane ya dawo ya kalli alhassan ya kudu yana ce musu inna bini haza sayyidun kun ga ɗana ɗin shugaba ne ya dubi mutane ya nuna alhassan ya kalle shi ya dawo ya ce musu kun ga ɗana ɗin nan shugaba ne wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn min almuslimin kuma da sannu a kwana a tashi komai dadewa Allah zai yi amfani da alhassan ya shirya tsakanin rundunonin musulmai guda biyu a zauna lafiya manzon Allah ya faɗi wannan magana hadisin abubakar yana cikin sahihul bukhari wannan magana ta manzon Allah mu'ujiza ce mai girma magana ce da aka yi ta a cikin jama'a don haka ta samu riwayan sahabban manzon Allah da dama magana ce sananniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira alhassan bin ali da cewa shugaba wannan mu'ujiza ta tabbata kamar yadda manzon Allah ya faɗa ka duba sharhin wannan hadisin cikin umdatul qari littafin hadisi sharha na sahihul bukhari littafin al-hafiz mujallar na goma sha uku shafi na ɗari da arba'in da hudu da ma'alimu sunan littafin al mujallar na hudu shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya wa aslul qadiyya bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zamanin sayyiduna ali a lokacin da aka samu wani ɗan ta'adda abdurrahman bin maljam al-muradi daga cikin alkhawarij yayi kisan gilla ga sayyiduna ali ranar juma'a daren asabar sayyiduna ali ya fito zai tafi sallah wannan mutumin abdurrahman bin maljam ya sari sayyiduna ali ya daba masa takobi wato wufiya lailatul ahadi li ihda ashara laila baqiyat min ramadan sayyiduna ali ya rasu ranar goma sha ɗaya abin da ya rage kai watan ramadan ya ƙare kwanaki goma sha ɗaya shekara ta arba'in daga hijirar manzon Allah bayan rasuwar sayyiduna Ali wa buyi Ali ibn Hassan bil khilafa fi shahri Ramadan fi hadhihi sana Aiba. a wannan lokaci bayan an yi jana'izar sayyiduna Ali Allah shi kara masa yarda jama'a suka yi mubaya'a ga Alhassan Bino bin Ali babban Sayyidu sayyiduna Ali aka ce yanzu kai ne shugaban musulman duniya wa aqama hassan ayyaman mufakkiran fi amrihi al bin Ali ya ɗauki kwanaki yana tunanin al'amarinsa domin saɓani ya shiga tsakanin musulman duniya a wannan lokaci sahabban annabi Muhammad mutane ne kamar kowa don haka ana iya samun saɓani ya shiga tsakaninsu kamar yadda zai shiga tsakanin kowa ba annabawa ba ne ba masumai ba an samu saɓani ya shiga tsakanin sahabban annabi muhammad don haka daula ta rabu kashi biyu firqatun min jihatihi kashi guda na al'ummar musulmai suna tare da al-hassan bin ali shine shugabansu wa firqatun min jihati muawiya kashi guda suna tare da muawiya al-hasan bin ali ya samu kwanaki bayan an nada shi shugaban musulman duniya yana tunanin al'amarinsa ya fahimci cewa innal amra la yastaqimu al'amari ba zai taɓa zama daidai ga musulman duniya ba muddin kansu ya rabu ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم أولى من النظر في حقه وأن اللوكة الحسن بن علي يدو بحقنسا باشي يفداتي وابك مرحق مسلمان duniya. daga wannan lokaci ya aika mu mu'awiya yana bukatar su haɗu bayan an haɗu ya ce ya bashi mulkin musulman duniyar baki ɗaya ya je ya riƙe wannan shekara musamman malaman sunna suka yi mata suna sunan ta'amul jama'a shekarar da kan musulmai ya haɗe waye ya yi dalilin haɗuwar kan musulman duniya alhassan bin ali ya ce ya janye daga shugabancin nan ya bar wa mu'awiya wa kanat khilafatuhu sittatu ashhurin illa ayyama watanni shida ya samu ba kwanaki kaɗan wannan ya tabbatar da abin da manzon Allah ya faɗa yana cewa in nabni hadha sayyidun wannan yaron nawa da kuke gani shugaba ne yana duban sahabbai ya dubi alhassan ya faɗi wannan magana ya kalli sahabbai ya dubi alhassan ya faɗi wannan magana sannan manzon Allah ya ce Allah zai shirya ɓangarorin musulman duniya albarkacin alhassan bin ali Allah shi kara masa yarda ya rasu hijira na da shekara hamsin radiyallahu ta'ala anhu ka duba fathul bari mujallal na bakwai shafi na biyar. magana a kansa magana ce mai tsawon gaske Allah madaukaki shi kara masa yarda mu koma hadisin hadisin nan wanda ya ruwaito shi shine jikan manzon Allah kala yake cewa hafistu min rasulillah na kiyaye daga bakin manzon Allah yana cewa da ma ribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto rawahu tirmizi al imam tirmizi ya rawaito wannan hadisi hadisi na 2520 da kuma al an nasa'i hadisi na 2711 wa qala tirmizi hadithun hasanun sahihun al imam tirmidhi yace wannan hadisi mai kyau ne ingantacce abinda alhassan yake nufi da cewa hafistu min rasulillah na kiyaye daga manzon Allah wannan magana tashi tana nuna maka cewa lokacin da manzon Allah ya rasu alhassan yana karami an haife shi hijira na da shekara uku manzon Allah ya rasu hijira na da shekara goma sha ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alhassan yana da shekaru nawa kenan bai cika shekara takwas ba saboda an haife shi a watan ramadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a watan rabi'ul awwal watan shekara bakwai ne da watanni alhassan bin ali yake da shi a lokacin rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru bakwai da 'yan watanni kaga ba shi da wayo don haka ba a tamanin yaro karami kamar wannan a ce ya haddace hadisai daga bakin manzon Allah hadisan nasa ba su da yawa shi yasa yake cewa hafiztu na kiyaye wato ‘yan kaɗan abin da nake iya riƙewa wanda hankali na ya ɗauka daga cikin maganganun da manzon Allah ya faɗa akwai wannan kalma ina tuna annabi ya taɓa cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka wannan na riƙe wannan magana ina ɗan ƙarami ka bar abin da kake kokwanto zuwa ga abin da baka kokwanto wannan hadisin yana cikin hadisai kaɗan waɗanda alhassan bin ali ya ruwaito kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam asalin hadisin riwaya ta al'imamu tirmizi hadisin abul haura as-sa'adi ya tambayi alhassan bin ali abul haura as-sa'adi tabi'i ne shi ko alhassan bin ali sahabi ne ya ce masa to lokacin da manzon Allah ya rasu dai kana ɗan ƙarami ma hafista min rasulillah ka bani labarin yawan hadisan da ka iya haddacewa a lokacin da manzon Allah yake da rai kala sai ya bada amsa yake hafiztu min rasulillah abinda na iya haddacewa daga bakin manzon Allah da ma yaribuka ila ma la yaribuka akwai wata riwaya da ma yuribuka ila ma la yuribuka ko dai ka sanya ma ya'un bamma ko ka sanya ma ya'un fatha kowace luga ce sahihiya babu shakka ta tabbata a hadisin annabi Muhammad amma ka karanta shi da fatha shine abin da yafi shahara cikin hadisai ingantattu da ma buka ila ma la buka ya fi ka ce da ma buka ila ma la buka duk da cewa kowannen su ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna sidqa tuma'aninatun domin kuwa ita gaskiya nutsuwa ce wa innal kadhiba ribatun kuma lalle ita ƙarya ko kwanto ce karshen hadisin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma ya yaribuka ila ma la ya yaribuka ka bar abin da kake kokwanto zuwa ga abin da baka kokwanto fa inna sidqa tuma'aninatun saboda ita gaskiya nutsuwa ce wa innal kadhiba ribatun kuma lallai ita ƙarya ko kwanto ce rawahu nasa'i bi sanadihi an abil haura wa qala al-hasan akwai wata riwaya kuma har yanzu cikin hadisan da al-hasan bin ali ya ruwaito idan kana jin hadisin al-qunut اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walayta tabarakta rabbana wata ta'alaita wannan hadisin yana cikin hadisan da Alhassan hassan bin Ali ya iya haddacewa daga bakin manzon Allah dalilin haddace wannan hadisi kuwa saboda annabi ya karantar da shi ne addu'a ta musamman a matsayinsa na jikan shi ya rika yin wannan addu'a idan ana yin alkunu na witiri a lokacin azumi yana faɗan shekara bakwai manzon Allah ya bar duniya amma fa kafin annabi ya bar duniya ba ɗansa ba jikansa ma sai da ya karantar da shi sunna jama'a mu lura da tarbiyya ɗan shekara bakwai manzon Allah ya koya masa addu'an da zai rika yi idan ana yin alkunut Allahumma hdini fi man hadaita وآتني فيمن أعطيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت الحسن بن علي علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر manzon Allah dai ya karantar da ni waɗannan kalmomi in dinga yin a lokacin da nake alƙunut mutum nawa yake karantar da ɗansa in ya zo kwanciya ga ladubban kwanciya ga irin zikiri da ake yi mutum nawa yake koyar da ɗansa irin addu'an da ya kamata ya yi a lokacin da yake sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ‘ya'yansa ba hatta jikokinsa sai da ya karantar da su kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai hadisin alhassan bin ali wanda ya ruwaito shi da kansa wannan hadisin ya inganta yana cikin sahihu targib yace na kiyaye ina ɗan karami wata rana ja'a rajulun ilan nabi wani mutum ya zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutumin nan ya taho sai ya ce inni jabalun wa inni da'ifun ya rasulallah zan gaya maka gaskiya game da al'amarina ni mutum ne matsoraci ban san tafiya yaƙi in ji wannan mutumin gaskiyan al'amari game da ni ni mutum ne matsoraci sannan kuma rago ina da tsananin tsoro kuma gani da ragon taka. me za ka koya ne wanda zan yi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haluma ila jihadin la shaukata fihi to zo mu tafi wani jihadi wanda babu ko ƙaya a cikinsa wannan jihadin shine al'aikin hajji idan ba ka iya tafiya jihadi saboda kai rago ne sannan wato kana da tsananin tsoro to ka tafi aikin haji aikin haji shine jihadin ragwage ah, hadisin ya inganta daga bakin alhassan bin ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan waɗannan su ne waɗanda suka inganta babu shakka akwai hadisai da ake jinginawa gare shi amma galibinsu ba su inganta ba wannan hadisi na Alhassan bin ali da ma yaribuka ila ma la ribuka. yana da fa'idoji da dama wannan dalili yasa al-imam an-nawawi ya sa shi a cikin waɗannan hadisai na arba'una hadis ɗaya daga cikin fa'ida wanda wannan hadisin yake nuna maka shine addinin musulunci la yuridu min abna'ihi an yakunu fi shakkin wala qalaqin musulunci bai son musulmi ya zauna cikin shakka ba a son musulmi ya zauna cikin taraddudi saboda haka annabi ya ce da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da kake kokwanto zuwa ga abin da baka kokwanto bi khilafi gairiki in banda musulunci babu addinin da ke iya yin kalubale kamar haka me ake nufi annabi ne ya baka garanti ka yi riko da abin da baka kokwanto ka bar duk abin da kake kokwanto in banda musulunci babu addinin da zai baka go ahead har in kana shakkan su to ka bar shi shi yafi ma addinin musulunci kadai yake da wannan garanti shi yasa manzon Allah ya tabbatar musu cewa ku bar abin da kuke kokonto zuwa ga abin da ba ku kokonto in banda addinin musulunci dan uwa babu mutumin da zai rike wani addini a duniya ba tare da a zuciyarsa akwai shakka ba babu wannan addini kuma na tabbata da za a yi ƙuri'a cikin masallacin nan wanda yake shakkan addinin musulunci gaskiya ne ya ɗaga hannu wallahi ina tabbatar da cewa da wuya a samu kashi ɗaya cikin ɗari musulmin da ke shakkan addinin da yake rike da shi yana da wuya ka samu mawuyacin gaske ne don haka manzon Allah yake cewa ka bar duk abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto domin musulunci addini ne na gaskiya bai yiwuwa ka rike shi kana ma shakka amma misali in ka dubi addini kamar na kiristaniti me Allah ya faɗa mana a suratul nisa'i aya ta 157 wa qawluhum inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum sai yace ne wa innal ladina ikhtalafu lafi shakkin minhu waɗanda ke saɓani game da annabi isa wallahi suna nan cikin shakka game da al'amarinsa ma bihi min ilmin illa tiba'a zan wa ma qataluhu yaqina kuma yana da kyau ma mu sani babu mai shiga aljanna idan cikin zuciyarsa akwai shakkan addinin musulunci babu wannan mutumin don haka manzon Allah yake cewa ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka ah, abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto domin ka'ida ce babu mai shiga aljanna alhali zuciyarsa akwai kokonto game da addinin da ya rike ka duba karshen suratu saba'i wahila bainakum wa baina ma yashtahun ana shamaki tsakaninsu da abin da suke ta sha'awa mai musulmi yake sha'awa a duniya babban sha'awar musulmi a duniya ita ce a samu makomarsa a lahira ta zama aljanna aya wadatar wa bawa matukar wannan imanin ba a gina shi akan yaƙini ba ba Allah matsaukaki baya aiki da zato baya aiki da shakka baya aiki da arriba don haka duk mutumin da ya tashi a lahira da wani addini wanda babu ne a kansa Allah ba zai karba ba ka duba suratul hujurat aya ta 15 innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi masu imani na gaskiya waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa yace thumma lam yartabu su ne fa waɗanda sun yi imanin da Allah da manzonsa thumma lam yartabu sannan ba su yi kokonto ba sannan ba su yi kokwanto ba ashe kenan wanda duk yayi kokwanto imanin banza yake da shi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah yace ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya waye mai gaskiya wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah thumma lam yartabu sannan ba a samu suna kokwanto ba don haka sharadi ne fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi Kaunuhun lam yartabu ai lam yashukku wa amma al-murtabu duk musulmin da aka samu cikin zuciyarsa akwai kokonto game da addinin musulunci wannan mutumi ba musulmin kwarai bane yana cikin munafikai wal iyazu billah a suratu tauba haka Allah ya faɗa aya ta 45 inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahim fahum fi raibihim yataraddadun munafikai sune waɗanda ba sa ɗaukan umarnin Allah da kuma manzon Allah waɗanda ba su imani da Allah ba su imani da ranar ƙarshe waɗannan su ne ake samun zukatansu suna taraddudi ana samun kokonto game da imaninsu a cikin zuciyarsu ga hadisin abu huraira wanda al'imamu muslim ya kitabul iman yana cikin musnad na Alimamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashadu an ilaha illallah wa anni rasulullah kun ga kalman nan wanda ya ce ashhadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah la yalqa Allah bihima abdun babu bawa da zai haɗu da Allah da wannan kalma gairu shakin fihima sharaɗi kar a samu fa yana kokwanto in ji manzon Allah a tashi a lahira ka haɗu da Allah kana riƙe da ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aka ɗauki kalmar aka auna ta a sikeli ba a samu kokwanto a ciki ba annabi ya ce illa da khalal janna ƙarshen al'amarinsa zai shiga aljanna duk musulmin da ya tashi a ranar alkiyama kalmar shahada ta tabbata babu shakka a cikinta wannan mutumi dan aljanna ne wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yalqallahu bihi ma abdun babu bawan da zai haɗu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gairu fihima babu shakka game da al'amarin waɗannan kalmomin ya sadu da Allah da kalmar shahada kuma baya kokonto a kansu fa yuhjabu anil janna a ce kuma an hana shi shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yiwu ba don haka ibnul qayyim al-jawziya yake cewa huwa min al-imani bi manzilati ruhi min al-jasadi yaqini kawar da kokonto daga zuciya matsayinsa a imani kamar matsayin rai ne a jikin dan adam idan aka samu imani wannan imanin ya zamanto babu yaƙini a cikinsa wato akwai shakka akwai riba akwai kokonto cikin wannan imanin to wannan imanin kamar matacce ne ba shi da tasiri in ji ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa wa bihi tafadala al-arifun ibn al-qayyim yace in ka ji wani malami a tsawon tarihi ya samu wata daraja ta walittaka to ka tabbata dalilin ba a samu shakka a zuciyarsa ba ce ba wai aikinsa ba dalilin zuciyarsa ta samu tsafta imaninsa babu shakka a cikin shi dalilin wannan imani ne ya samu daraja wa bihi tafadala al-arifun wa bihi tanafasa al-mutanafisun har ma ibn al-qayyim yace idan ka ji wasu mutanen kwarai suna gasa ta wajen kokarin neman lahira to gasar da suke shine Allah ya sa su tashi a kiyama a zuciyarsu babu shakka cikin imaninsu wa ilaihi shammar al'amilun ibn al-qayyim yace in ka ga maza sun wato sun sha ɗamara an zage damti ana ƙoƙarin aiki ba dare ba rana in je mutanen ƙwarai ne to za ka samu ƙoƙarin da suke shine imaninsu ya tabbata cewa babu shakka a cikinsa wa amalul qaumi inna ma kana alaihi wa isharatuhum kulluha ilaihi in ka dubi ayyukan sahabbai zuwa ga tabi'ai malaman farko gaba ɗaya aikin su kokari suke su gina shi akan imanin da babu shakka wa idza tazawwaja sabru bil yaqin ibn al-qayyim al-jawziya yace to idan Allah ya taimake ka imanin ka ya tabbata babu kokonto a cikin sa sannan kuma sai har ka daura masa aure shi imanin naka ka masa aure da haƙuri wato ka sama marmata mata ita ce haƙuri kaga kenan imanin ka yana da yaƙini yaƙinin nan ka sama masa mata ita ce haƙuri to za a samu ɗa da za a haifa wace ɗa za a haifa al'imamatu fiddini za ka samu shugabanci a addinin musulunci bi ma'ana in ka samu shugabanci a addinin musulunci ƙa'ida ne a sa ka cikin waliyan Allah me dalilin samun walittaka na farko yaƙini na zuciya ka wadda dukkan wata shakka da ke zuciyarka ka tabbata baka da shakkar maganar Allah baka da shakkar maganar manzon Allah na biyu a same ka da haƙuri haƙuri domin shi ne za ka amfani da shi ta wajen bin umarnin Allah da na manzon Allah ka yi kaza sai ka yi haƙuri ka yi ka bar kaza sai ka yi haƙuri ka bari to a same ka da yaƙini sannan da haƙuri na bin umarnin Allah ibn al-qayyim al-jawziya yace to zaka samu haihuwan da dan nan shine walittaka cikin addinin Allah me hujjarsa Allah ne ya faɗa a Qur'ani waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ne ya faɗa yace mun sanya su shugabanni in aka ce shugabanni ba shugabanni na duniya ba dan an baka mulki wannan ba shugabanci ne na kware da mutanen kware suke fatan su samu ba mutanen farko in aka ba su gudu suke wallahi da yawa an ɗaure su saboda an ba su mukami sun ki karɓa ka dubi tarihin su imamu malik ka dubi tarihin su al'imamu ahmad bin hanbal tarihin malaman sunna magabata waɗanda an ba su mukamin sun ce ba musu saboda shugabanci yana tare da haɗurra masu yawa wani irin shugabanci Allah yake magana a nan shugabanci na al'amarin addini walittaka cikin al'amarin addinin Allah a zaɓe ka a sanya ka cikin waliyan Allah Allah ya ce mun sanya na farko a dalilin haka lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri don haka dole ne ka yi haƙuri kafin ka zama waliyin Allah wa kanu bi ayatina yuqinuna sannan sun kasance suna yaƙini game da ayoyinmu suna yaƙini game da ayoyinmu wato suna da tabbaci babu kokonto a zukatansu don haka in ka dubi alqur'ani in ana maganar wake amfana da shi to ka ba da amsa wanda ya kai daraja ta walittaka shi yake amfana da alkur'ani duk inda kake jin daɗin alkur'ani wallahi ba ka samun cikakken daɗi sai lokacin da ka kai daraja ta waliyin Allah wacce ce wannan daraja martabar da za a wayi gari zuciyarka babu shakka duk abin da Allah ya faɗa ka yarda Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani wa huwa asdaqul qa'ilin wa fil ardi ayatun lil muqinin Allah ya ce a duniyan nan akwai ayoyin Allah amma ba kowa yake amfana da su ba sai masu yaƙini waɗanda zukatansu babu shakka wa khassa ahlal yaqini bil huda wal falahi min bainil alamin da Allah ya ɗauko alkur'ani suratul baqara yana bayanin waye za su tsira sai ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun waɗanda suke imani da littafin da aka baka ya kai Muhammad suna imani da littafin da aka saukar kafin zuwanka game da lahira hum yuqinuna suna tabbatarwa ba sa shakka gani suke kamar lahiran ma ita ce gaskiya duniyan na mafarki ce sun fi yadda da abin da ke wajen Allah fiye da abin da ke hannunsu shine Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke kan shirya ta Allah maɗaukaki kuma waɗannan su ne waɗanda suke tsira a ranar tashin kiyama lokacin da Allah ya tashi ba da labarin 'yan wuta me yasa aka sa su a wuta sai yace wa idza qila inna wa'adallahi haqqun wa sa'atu la rayba fiha qultum ma ma nadri ma sa'atu inna zunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin abin da yasa aka sanya yan wuta a cikin wuta Allah ya ce idan aka ce musu sa'ar ƙarshe za ta zo duniyan nan za ta tashi larai ba fiha ba ko kwanto a kai sai su ce ma na dare sa'a mu ba mu san abin da ake nufi da ƙarshen duniya ba in zunnu inna illa zanna mu dai zato kawai muke ba mu da tabbaci game da al'amarin kiyama wa ma nahanu bi mustaqinin mu ba masu tabbatarwa bane game da wannan don haka al yaqin ruhul a'mal in kana neman rai na aikin musulmi to shine al yaqin a samu tabbaci a zuciyarka dukkan wani aikin da dan adam yayi matukar babu yaqini wannan aikin banza ne shi yasa manzon Allah yace da ma ka ila ma la ka kaga kalmar karama ce ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto saboda in ma baka bar shi ba aikin banza kake Allah shi samu gane sai dai akwai kuskure kuskure da jama'a suke yi ta wajen fahimtar kalmomi guda hudu waɗanda suka zo a cikin alkur'ani wanda galibin littafan tafsiri ma in ka buɗe zaka ga kuskure ne akasari yadda malamai suke bambanta kalmomin nan guda hudu shi ko annabi magana da yake akan kalma guda ce arraibu kalma ta arraibu ta zo cikin alqur'ani kalma ta ashakku ta zo cikin alqur'ani kalma ta azannu ta zo cikin alqur'ani kalma ta alwaswasu ta zo cikin alkur'ani kalmomi guda hudun nan me bambancin su akan wace kalma annabi yake magana shin wannan magana ta manzon Allah ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto yana ɗaukan ma'anar shakka yana ɗaukan ma'anan zato yana ɗaukan ma'anan wasuwasi darasinmu na gaba insha Allah za mu ba da amsa a kai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana akwai tambayoyi za mu karanta su kafin mu tashi kafin mu karanta tambayoyin ina da matashiya ga 'yan uwa na farko yana da kyau in za a rubuta tambaya a rubuta guda in mutum ya rubuta tambaya ta wuce daya guda ɗaya zan karanta kawai tun da daɗewa na faɗi haka <clears throat> saboda tambayoyin suna da yawa sannan na biyu yana da kyau mu ringa auna irin tambayar da za mu yi akwai tambayar da takaitacciyar amsa ba za ta gamsar da kai ba saboda haka rashin rubuta ta ma shi yafi kamata yayi a ce ka tashi takanas ka nemi izinin malami in ya baka izini ka samu damar zama da shi ya fahimtar da kai akan wannan matsala domin matsaloli a girmansu ba ɗaya ba ne akwai ƙaramar matsala wadda kana iya tambaya ina hukuncin kaza irin wannan tambaya ce za ka rubuta amma kamar misali wanda zai rubuta tambaya ya ce ‘yan shi'a suna cewa me yasa ko ahalus sunna ba kwa yin salatin manzon Allah a sujuda kaga wannan tambaya tambayar banza ce domin babu amsar da za a baka wadda za ta gamsar da kai in aka ce wani yana da awar ba a kaza wani yana da awar ana kaza muhawara ce kenan kafin a gamsar da kai sai an ɗauko hujjar wancan ɓangare an kawo a gwada maka da hujjar wannan ɓangare kamar yadda bahaushe yake cewa sai an gwada sannan a sanna kwarai amma in ka yi mai irin wannan tambaya na baka amsa takaitacciya ba za ta gamsar da kai ba don haka don Allah mu ringa auna irin tambayoyin da za mu yi domin duk tambayar da hankali bai iya ɗaukar irinta gaskiya ba zan karanta ta ba mai wannan tambaya ya ce shi mu ahalus sunna Allah ka sa muna cikin su mu ahalus sunna da ke garin Jos yadda ya dace mu haɗa kai da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a akan abubuwa da ke faruwa a garin Jos <clears throat> ina tunatar da mu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 246 hadisi ya inganta daga bakin manzon Allah annabi ya ce uhsuli uhsuli kulla man talaffaza bil islam duk wanda ya furta kalmar musulunci to ku kirga ku ce nawa ne inji ji manzon Allah hadisin nan ya inganta uhsuli kulla man talaffaza bil islam duk wanda ya furta kalmar musulunci ya ce shi musulmi ne manzon Allah ya ce to ku kirga shi cikin mutane na nawa ne wannan kuma aikinsa yana tsakanin shi da Allah saboda haka duk wanda yace shi musulmi ne dan me yasa kai ba za ka yarda shi din musulmi ne ba sai ka yarda musulmi ne sannan sai ka bude babuka na musulmai kowane babi da irin nashi sai ka ce ga babin irin wannan musulmin amma dai ka yarda yana cikin musulmai saboda manzon Allah ya ce a kirga shi cikin su Allah ya samu gani. mai tambaya ta gaba ya ce game da sana'a na saboda ana bi na bashi wanda ban da kwatankwacin abin da zan iya biya addu'a yake bukata to Allah ya nufe shi da iya biya wannan ya ce ina so in yi tambaya amma ba a darasi ba don Allah ya halatta mace mai haihuwa duk shekara ya halatta ta yi amfani da kwaya ko allura don samun tazara a tsakanin haihuwa saboda tana haihuwa duk shekara eh, babu laifi don an samu tazara tsakanin haihuwan yaro zuwa yaro babu laifi haka kuma babu laifi don an yi amfani da komai da wanda zai amfani da condom da wanda zai amfani da kwaya da wanda zai amfani da allura duka babu laifi amma akwai sharuɗa sharaɗi na farko dole sai ma'auran dukkansu sun amince saboda yana da hakki a kanta kamar take da hakki a kansa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna don haka ba daidai ba ne mace ta sha wani wata ƙwaya ko ta yi wani allura ba tare da izinin mijinta ba ita ne ba ta son haihuwa duk shekara babu mamaki shi inda za a dinga samun tagwaye ma duk shekara yana so don haka yana da hakki na samun haihuwa kamata ya a ce akwai amincewarsa akan haka sannan na biyu tabbacin wannan abin baya cutarwa saboda Allah maɗaukaki ya haramta mana kisan kawunan mu wala taqtulu anfusakum duk wani abin da zai iya kisa to haramun ne musulmi ya amfani da shi ba kuma kisa kawai ba ko da zai cutar domin akwai kwayoyi da kuma allurai da akan yi amfani da shi wanda muna jin hatta likitoci suna cewa ba kowa ya kamata a ce ya yi amfani da shi ba sai an gwada jini ne da sauransu kafin a ce ga irin maganin da ya kamata mace ta sha saboda tazaran haihuwa din sannan da yawa kuma alluran da kuma kwayoyin sukan haifar da wasu illoli wasu matan daga baya suna neman haihuwan abin ya gagara wasu matan bayan sun gama shayarwan suna son su samu haihuwa sai jini ya yanke duka ire-iren waɗannan matsaloli sukan zo ko kuma ka samu mata sun yi jiki ko su samu hawan jini to ire-iren waɗannan magunguna haramun ne dukkan wani maganin da zai iya haifar da cuta haramun ne musulmi ya amfani da shi amma matukar akwai amincewan ma'aura sannan abin bai kisa bai cutarwa na uku na ƙarshe shine bayi da wato wata illa ta sashin shari'ar musulunci musulunci bai haramta shi ta wani gefe ba a nan halal ne don an samu tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa tazaran nan da aka faɗa kari ya wuce abinda shari'a ta ƙayyade na samun haihuwa tsakanin yaro da yaro ka duba fatawar lajinatu da'ima mujallar na goma sha tara shafi na ɗari uku mai tambaya ta gaba ya ce ina neman ingancin hadisin sallar walha sallar walha tana da hadisai ba ɗaya ba biyu ba suna da yawa akwai wani littafi da ake kiransa bughyatul mutatawwi littafin da aka rubuta akan sallah ta filu waɗanda suka inganta a sunna yana da kyau mu mallake shi ko kuma ka nemi majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 283 sai wannan ke cewa me ya fahimta game da salatul fati salatul fati baya cikin salatoci da annabi muhammad ya karantar a rayuwarsa lokacin da Allah ya yi umarni inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai sun tambayi annabi Muhammad ya rasulullah yaya za mu yi maka salati ashe da a ce mutum yana da damar ƙirƙiro salati da sahabbai ba su yi tambaya ba a wannan lokaci manzon Allah ya ba su amsa ya karantar da su yanda ake salati ya ce musu ƙulu ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza sahabban nan nashi kaf larabawa ne sun iya tsara larabci suna iya tsara salati ga manzon Allah amma annabi sai da suka tambaye shi yaya za mu yi manzon Allah yake ce ga yanda za ku yi ta yaya za ka bar magani daga asali abinda manzon Allah ya karantar har kuma ka kai ɗaukan wani salatin da ba annabi ne ya zo da shi ba ka duba fatawar na da'ima mujallar na biyu shafi na 350 mai tambaya ta gaba ya ce a wane wata annabi muhammad ya fi yawaita salati bayan watan azumi sallallahu alaihi wasallam a watan sha'aban shine watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita azumi don haka shaidan ba zai taba rabuwa da musulmai ba har zuwa mutuwa watan da ba a son ka yi azumi sai ya ce ku kama azumi kuma ya ziga tsofi sai ya kira watan da suna azumin tsofi ka ga tsoho ya dage ka'in da la'in yana azumi ba kakkautawa watan da ya kamata ka yawaita azumi sai shaidan ya ce a wannan sallan tsofi kadifa watan sha'aban da ya kamata a yawaita azumi sai shaidan ya ce a wannan wata ne na sallan tsofi kaga su huta sun wahala a aikin banza watan da ya kamata su yi ba su da lada ka duba al-mawsu'atul مجلد al-muyassara mujallal uku shafi na 253 duk da haka ba a kayyade adadin kwanaki da ya kamata kai azumi a watan sha'ban ba illa dai ana son a yawaita mai tambaya ta gaba yaya azumin tsofi to kaji kuma magana da muka gama kenan azumin tsofi bai inganta ba ka galil hadisi na mai tambaya ta gaba shin ya halatta mace mai sai da abinci ta sayar wa kafirai da rana a cikin watan ramadan mace musulma ta sayar makafirai abinci da rana a watan azumi idan abincin dafaffe ne haramun ne amma idan ɗanye ne halal ne halal ne ka sayar makafiri ɗanyen abinci ya je ya dafa ya zo ya sai magi gunka ya auri shinkafa ya sai doya wannan babu laifi amma ka shirya abincin ka girka don kafiri ya ci cikin azumi haramun ne ka duba nihayatul muhtaj mujallal na biyar shafi na 274 ah, mai tambaya ta gaba shin karkasuwa da annabi ya ce musulmai za su yi shine irin shine irin fahimtar kowa ah, fahimtar da annabi ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za ta kashi saba'in da uku akwai wata fahimta da ta wuce wannan idan manzon Allah ya faɗa ai babu wata fahimta ga musulmi illa ya ɗauka kawai idan Allah ya faɗi magana idan manzon Allah ya faɗi magana abinda ake so ga musulmi at-sam'u wa ta'a ba maganan fahimta ba annabi ne yace ce al'umma za ta kasu kashi saba'in da haka ba maganan fahimta akai. Allah ya mu gani wannan ya ce idan mutum ya gina masallaci a unguwarsu domin neman alkhairi da yake cikin wannan aikin na ginin masallaci sai ya zama mutanen unguwar suka mayar da wannan masallaci zuwa gurin yin bid'a to yaya zaman ladashi wajen gina masallacin ya kasance a yana da lada don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya gina masallaci Allah zai gina mar gida a cikin gidan aljanna sannan kuma akwai aiki guda da yake gabansa in bai mutu ba aikin kawar da barna wajibi ne ya kawar da barnar da ake yi a masallacin duwa mujalla na 31 fatawar su da'ima shafi na 258 mai tambaya ta gaba ya ce zuriyar banun nadir na yahudawa da muka yi karatu wancan mako yahudawan da suke garin madina banun nadir ya ce zuriyarsu sun musulunta ko kuwa ba su musulunta ba ba su musulunta ba hasali ma zamanin sayyidina umar ya kore su gaba ɗaya yahudawa sun bar ƙasan Sa'udiyya kwata-kwata allah shi kara masa yarda mai tambaya ta gaba ya ce a cikin hadisin kiran sallah mai kiran sallah ya ce hayya alasala sala da kuma hayya alal fala shin kai da kake sauraro zaka maimaita ne ko kuma zaka ce la haula wala quwwata illa billah wannan tambaya tana da ma'ana kwarai yana daga cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta kamar kashi uku na malaman sunna Allah ya musu rahama kashi na farko suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al mu'adhdhin faqulu misla ma qala koko ko idza sami'tum mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul in kun ji ladan yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa to sannan kuma aka samu wasu hadisai da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan ladan yace hayya ala sala da kuma hayya ala falah kace la haula wala quwwata illa billah to game da hada waɗannan hadisai kashi biyu malamai fahimtar su ta zo kashi uku na farko suna cewa bai kamata a ɗauki wancan maganar hayya alal sala hayya alal fala a ce la haula a wajen ba a ɗauki magana ta fari wadda ita ce hadisanta suka fi yawa qulu misla ma yaqulu muazzin ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa wannan shine mafi inganci hadisansa sun fi yawa to da yawa akwai malaman da suka tafi akan wannan fahimta idan ladan ya faɗi wata kalma kai ma sai ka faɗi irin ta illa iyaka na biyu suka ce za ka haɗa su saboda aiki da hadisan kashi biyu wato kare in ka ce in ya ce hayya alasala sai ka ce hayya alasala kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah kaga fahimta biyu kenan na uku suka ce la bai kamata a haɗa sunna guda biyu da suke mahalli guda ba kamar yadda karatu mai ya gabata idan aka samu annabi ya karantar da ayyuka guda biyu a mahalli ɗaya malaman sunna suna cewa kuskure ne ka haɗa ayyuka biyun nan a mahalli guda sai dai ka ringa caccanzawa kamar misali idan aka samu afkar daban-daban na ruku'i subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh an samu zikiri kuma subhana rabbiyal azim to bai kamata ka haɗa su wuri guda ba ka ce subuhun quddusu rabbul mala'ikati war ruh da kuma subhana rabbiyal azim la kuskure ne tunda dukkan su zikiri ne na ruku'i sai dai ka dauki guda ka yi amfani da shi a wannan ruku'i din in ka taho wata ruku'i ka dauki wata ko kuma a wannan sallah ka yi amfani da wannan lafazi a wata sallah ka yi amfani da wani lafazi ka dinga caccanzawa wannan fahimta kashi uku kenan fahimtar da tafi dacewa ita ce fahimta ta ƙarshe wato wani lokaci idan ladan ya ce hayya alal sala kai ma ka ce hayya alal sala hayya alal fala ka ce hayya alal fala wani lokaci kuma idan ya ce hayya alal sala ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya alal Sala, la haula wala quwwata illa billah amma kar ka hada hayya Sala da la haula wala quwwata illa billah a mahalli guda duk da cewa in kayin akwai waɗanda suke da wannan fahimta amma hakika fahimtar su ba ta da inganci ka duba as-samarul mustatab littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda yake kan rubutawa Allah ya kawo ajalinsa bai gama ba mujallar na farko shafi na 171 mai tambaya ta gaba ya ce akwai ƙarin bayani game da wanda ya yi azumi a wannan wata wannan wata na rajab kenan ina ga mun gama bayani a ƙarin bayani shine babu laifi ka yi azumi a wannan wata na rajab a watan azumin tsofi babu laifi ka yi azumi wani irin azumi irin wanda ka saba yi a kowane wata dama kana yin litinin alhamis to in ma rajab ya tsaya karka bari dama kakan yi kwanaki uku a wata in watan rajab ya tsaya karka bari amma in ba dama can kana da wani azumi ba ne to karka tsiro wani azumi don watan rajab ka duba majmu'u fatawa mujallal na 25 shafi na 290 magana akan tahiya wajen assalamu alaika ayyuhan nabi da kuma assalamu alan nabi wanne ne za mu yi aiki da shi duk wanda ka ɗauka daidai ne wannan yana daga cikin ikhtilafu tanawu da muka ringa bayani a kansu a kowannen su ya tabbata daga sahabban annabi muhammad ka duba irwa'ul galil hadisi na 325 yaya matsayin wanda ya saba wa Allah cikin wannan watannin guda uku da aka listafta wato watanni masu alfarma kenan naji yana nufin watan zulqa'da zulhijja almuharram sannan da watan rajab yana tambaya akan wanda ya yi zunubi a cikin su mun riga mun yi bayani cewa zunubi a cikin waɗannan watanni laifinsa ya fi girma akan zunubi a cikin sauran watanni wannan kuma ya ce um, mutum da ya fidda zakka ya kai ƙauyensu ya raba musu ina hukuncinsa mutum ya fitar da zakka ya ɗauke ta daga garin da yake kai ƙauyensu babu shakka wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sahabbansa zuwa ƙasan yaman yana cewa ka ba su labari akwai zakka da ta wajaba a kansu tu'khadhu min agniyaihim turaddu ala fuqara'ihim za a karba wajen mawadatansu a mayar wa talakawansu don haka zakkar Abuja ta talakan abuja ce bai kamata a kai wani ƙauye na arewa ba ka zo fatawa lajinatu da'ima mujallar na tara shafi na ɗari hudu da goma sha shida wannan ya ce yaya in mutum ya tsaya sallah ina ya kamata ya kalla babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi ya tsaya sallah daga farkonta har ta babu inda yake kallo face wurin sujuda tun da ya fara sallah har ya gama babu inda yake kallo face inda yake ɗora goshi wajen sujudarsa ka duba sharhu sahih muslim mujallar na biyar shafi na 81 a yana da kafaran azumi kwanaki 60 a mace ce kai take da kafaran azumi kwanaki 60 tana cikin yi sai haila ya keto mata to yaya kafara nata idan mace tana kafara sai haila ta fito mata za ta dakata daga lokacin da hailan ya fito mata zuwa lokacin da hailan ya ɗauke yana ɗaukewa washe gari za ta tashi da azumi ka duba majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 139 za ta ci gaba da azumi za ta ɗora ba wai za ta sake farawa ba amma in ta ki ci gaba daga washe garin to abin da ta yi da ya rushe sai ta sake ɗaukowa daga farko haka nan wanda yake kafara sai watan ramadan ya zo dole ya dakatar da kafararsa ya shiga azumin ramadan amma ana sallah washe gari dole ya ci gaba da kafara ah, da kuma wanda rashin lafiya ya same shi dukkan su matsayin su guda ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid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 to kaga wannan sai a samu masu fahimtar ana shafa fuskan tukuna ah, kafin ma a zo kan maganan tofi ala kulli halin bid'a ce yin tofi a hannu kafin ka shafa addu'a sai fa idan addu'an nan za ka yi ta ne a lokacin kwanciya wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana hada hannuwa a yi tofi ciki a karanta kula'uzai a shafe jiki wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah haka nan kuma ana addu'a ana shafa jikin mara lafiya wannan ma ya tabbata sunnar manzon Allah amma bayan ka gama addu'a kai tofi kafin ka shafa wannan ba shi da asali a sunnar manzon Allah mai tambaya ta gaba yace menene laifin wanda aka yi aka rene shi da haram a cikin karatunmu na 40 hadis mun yi magana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wani yayi doguwar tafiya yake roƙon Allah amma kuma gashi an ciyar da shi haram to shine mai tambaya yake cewa meye laifinsa tunda ciyar da shi aka yi babu shakka akwai laifi ka tashi ka girma sai ka tarar da cewa mahaifinka sana'ar sa haramun ce ka ci gaba da cin abincin mahaifinka a wannan hali bil hakika baka da uzuri gaban Allah a ranar tashin kiyama yana da kyau mu dubi ayoyin alqur'ani da Allah ke maganar za a saka wasu a wuta Allah ya ce ukhshurul ladina zalamu sai ce ne wa azwajahum akwai alaramma ku tara azzalumai wa azwajuhum da matansu ashe <clears throat> baki da uzurin ki ce miji na sana'ar ta haram shi yake aikin haram ba ni ba dan ƙarshen magana Allah ya ce wahduhum ila siratil jahim amma lokacin da yaro yake karami mahaifinsa yana sana'a ta haram yana ciyar da shi malamai suna cewa Allah bai kama shi da laifi a wannan lokaci ka duba mawsu'atul qabaya al-fiqhiyya mujallar na bakwai shafi na ɗari shida ah, da saba'in da takwas har ma ana cewa idan bai samu madafa ba babu laifi idan ya ci abincin mahaifinsa a wannan hali mai tambaya ta gaba ce yaya lokacin da aka binne mamaci sai wani malami ya daga hannunsa yana addu'a mutane suna amsawa babu shakka ba shi da asali yin haka ba shi da asalin yin haka mun yi bayani a karatu da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni bayan an gama binne mamaci a masa addu'a a nema masa gafaran Allah yaya ake addu'a nan kowa yake ma kansa amma wani yayi ana amsawa ba shi da asali a sunnar manzon Allah ka duba fatawa fatawal janaiz na Muhammad ibn Salih al-Usaymin shafi na 50 mai tambaya ta gaba yace don Allah shin ya halatta mutum ya karanta alqur'ani dan biyan wani bukatar wani mutum wato malami ya zauna aikinsa shine ya zo a biya shi ya sauke alkur'ani don wasu bukatu na mutane wannan bid'a ce babu shakka ka duba fatawar lajnati da'ima mujallar na biyu shafi na 482 da mujallar na goma sha biyar shafi na 100 da tashihu du'a shafi na 295 ne tambaya ta gaba yace don Allah a wani wurare ne ake daga hannuwa yayin kabarori a cikin sallah babu shakka kabbara ta sallah ta samu hadisai kamar kashi uku akwai waɗanda suke da fahimtar za ka ɗaga hannu kawai lokacin kabbaran harama shi kadai kamar masabar al'imamu malik Allah ya ji kansa daga kabbaran harama ba a sake ɗaga hannu wannan yana da hadisai babu shakka sannan hadisai kashi da biyu wanda yana cikin sahihul bukhari sahihu muslim da kutubus eh, eh, sunna shine ana daga hannu lokacin da za a yi ruku'i da lokacin da aka dago daga ruku'i shikenan kashi na biyu kenan sai hadisai kashi na uku eh, shine duk sa'ilin da zaka ce Allahu akbar a sallah ka daga hannu inda kulli takbirin duk sa'ilin da zaka yi kabbara ka daga hannu kashi na uku kenan wannan ya samu hadisai in ka duba wato al al fiqhiyya al-muyassara mujallad na biyu shafi na shida zaka ga hadisai haka nan irwaul galil muhammad nasiruddin al-albani ya tattaro hadisan yi magana a kansu. to yadda muka yi bayani kashi uku din nan haka nan darajar su take ta wajen karfi kabbaran harama ittifakan babu wanda bai san cewa wajibi bane ah, tilas ne a sallah na biyu daga hannu lokacin ruku'i da dagowa hadisan su sun fi karfi sannan na uku daga hannu duk sa'ilin da zaka yi kabbara darajan hadisin waɗancan na ukun bai kai na biyun ba na biyun bai kai na farkon ba don haka na farkon shine kadai wajibi in ka bar sauran ba a cewa kayi laifi Allah ya mu gane shi kuma wannan ya ce ana idan aka binne mutum ana tura ƙasan gabas ne ko kuwa na yamma wannan mutane ke rudu bayan an binne mutum ana cewa ba za a fara binne shi ba sai an kawo ƙasar gabas kahin ta yamma ko a fara sa ta yamma ko kafin ta gabas wato wannan shi da asali cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dai akwai waɗanda suke ganin yin haka da hikima saboda idan aka fara mai da kasan waje sannan na ciki aka mai da shi a ƙarshe wannan kabarin zai daɗe wani wata shuka bata fito kansa ba sannan kai da ka zo wucewa da kaga kasan jaci kaga ta canza da launin ƙasan da ke waje ka gane cewa wannan kabari ne saboda haka zaka kauce mata akwai hikima ga waɗanda ke cewa ai hakan amma wasu ba su san da hikiman ba illa dai sun ɗauke shi al'adance har ma su mai da shi sharaɗi ya zamanto tilas har a samu jayayya tsakanin musulmai wajen mayar da kasan kabari wanda kuma kuskure ne gaskiya kowace ƙasa aka mai da daidai ne Allah shi samu gane menene hukuncin daga hannu lokacin alqunut a sallan tarawihi sunna ce babu shakka ka fatawar fatawa latina mujallar na 32 shafi na 73 menene ingancin addu'a tsakanin khutuba ta ɗaya da ta biyu lokacin da liman ya zauna akan mimbari to babu shakka akwai malamai da yawa da ke cewa hakan bid'a ne ba a yin wata addu'a lokacin da liman ya zauna a tsakanin huɗuba biyunsa amma wasu malamai kuma suna da hujjoji da suka dogara da su akan cewa babu laifi sai dai nisantar hakan shi ya cewa ka duba al-mahkamul matin shafi na 148 da kuma bida'ud du'a shafi na 29 yace ah, shin aure na iya yiwa tsakanin mutum da aljani mun kaga dai mun bude kofar tambaya kowace tambaya ma sai a turo babu shaka akwai malamai da suke ganin babu laifi a samu aure tsakanin mutum da aljani akwai ka duba alamul jinni wa shayatsin wani littafi za ka ga bayani da aka yi game da rayuwar aljanu da kuma yadda mu'amala tsakaninsu da mutane yake kasancewa akwai malaman da suke ganin aure yana iya shiga tsakanin mutum da aljani amma galibin malamai suna tsawatarwa akan wannan matsala saboda yana kawo rudani in ba ku misali da rudani shine mutum ya mutu sai kawai wani ya taho yana son magana ah, da yan uwan mamacin nan aka ce to zo ce magana ka sai ya ce ni ne waliyan matar da wannan mamacin ya aura ta turo ni in zo in karba mata gado wato waliyin aljana ya zo da nufin ya amshi gadon matar kun gane ya za warware wannan matsala za ka ce ku daina ma magana akan batun aure tsakanin mutane da aljanu mai tambaya ta gaba ce don Allah akwai wani hadisi ingantacce wanda ya nuna cewa idan mutum ya gama sallar farilla zai daga hannu ya yi addu'a ina ga kamar mun yi bayanin nan daga hannu bayan an gama sallah babu shakka babu inganci amma kana iya addu'a bayan ka gama sallah ba tare da ka daga hannu ba wannan malamai duka sun yadda da shi yana cikin fatawar lajina mujallar na bakwai shafin ɗari da uku tambaya ta ƙarshe ce don allah ka taimake ni da suna an yi min haihuwa an haifi mace to ya nemi sunan wata mata cikin matan annabi muhammad ko kuma 'ya'yansa bai kamata musulmi ya gama haihuwansa a samu gidan shi babu sunan matan annabi muhammad ko 'ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko matan sahabbai ba Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da ya auku اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بي. away from him for example the man is in Abuja while the wife is in Zaria schooling definitely it is not good in islam yana tambaya ko halal ne mutum ya kyale matarsa ta tafi wani gari tana karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mace ta yi tafiya ba tare da maharami ba ka duba sahihul bukhari hadisi na 2391 sahihu muslim hadisi na 1729 fatawar lajinatul da'ima mujallal na 17 shafin 399 ya ce ka yi min addu'a ina neman aiki shekara ta biyar kenan Allah shi baka wannan kuma ya ce ya halatta a raba zakka a cikin masallaci misali dubu hamsin a tsakanin mutane biyar zuwa shida babu laifi ka rarraba zakka ko da mutanen sun kai hamsin ko ɗari babu laifi ka ba da zakka ga mutum ɗaya zuwa fatawar latinatu da'ima tambaya ta dubu da ɗari biyu da hudu wannan ya ce shin ya kamata musulmi ya auri kafira ina ga wannan mun yi bayani